Ibraniyawa Sura biyu Saboda haka, ya kamata mu mai da hankali ga abubuwan da muka ji, domin kada rashin lura ya kai mu ga rabuwa da hanya. Sakon da aka ba mu ta bakin mala'iku ya sami tabbaci, kuma duk wanda ya ki jinsa ko ya yi rashin biyayya da shi, ya sami hukunci da ya kamata. In haka ne, ta yaya za mu tsira idan mun kyale irin wannan babban ceto wanda Ubangiji ne da kansa ya fara sanar da shi? Waɗanda suka ji kalmarsa kuma sun tabbatar mana cewa wannan gaskiya ne. Sa'an nan Allah ya kara tasa da a kan tasu ta wurin alamu da ayyukan ban mamaki da manyan abubuwa iri-iri da baye-baye waɗanda aka rarraba ta wurin Ruhu Mai Tsarki bisa ga nufinsa. wannan zamani mai zuwa wanda muke magana a kai yanzu ai ba mala'iku ne Allah ya sa su yi mulkinsa ba a maimakon haka wani ya shaida a wani wuri cewa ya Allah menene mutum da ka damu da shi ɗan adam har da ka kula da shi ka za shi a ɗan lokaci kaɗan a matsayin kasa da na mala'iku ka girmama shi da ɗaukaka da daraja. Kaza kome a karkashin ikonsa. Da Allah ya sa kome a karkashin ikon mutum, ba wani abin da bai ba mutum iko a kai ba, ko da yake yanzu haka ba gani yadda mutum yake yin mulki a kan dukan abubuwa. Amma abin da muke gani dai, shi ne Yesu wanda a dan lokaci kaɗan an sa shi a matsayin da yake kasa da na mala'iku. Yanzu kam, an nada shi da daukaka da girma saboda ya sha wahalar mutuwa ya yi wannan domin bisa ga alherin Allah ya mutu saboda kowa Allah ne ya halice dukan kome domin sa kuma dukan abubuwa suka kasance Allah ya kuma zaba ya kawo ‘ya'ya masu yawa ga samun daukaka saboda haka ya dace ya sa mai bude hanyar cetonsu ya zama cikakke ta wurin shan wahala. gama da shi mai tsarkake mutane, da su waɗanda aka tsarkake su kuma, duk suna da uba daya, shi ya sa Yesu baya jin kunya ya ce da su ‘yan uwansa, ya ce wa Allah, Zan yi shelar sunarka ga ‘yan uwana, zan yabe ka a cikin taron jama'a. Ya kuma ce, Ni ma zan dogara ga Allah. Ya kuma sake cewa, Gani nan tare da ‘ya'yan da Allah ya bani. Tunda da yake, ’ya'yan nan mutane ne masu nama da jini, sai ya zama ɗaya da su cikin jiki, ya yi haka domin ta wurin mutuwarsa, ya halakar da wanda yake rike da ikon mutuwa, wato Shaiɗan. Sa'an nan kuma ya kunce duk waɗanda tsoron mutuwa ya daure su, kuma har tsoron ya mai da su bayi dukan rayuwarsu. Lallai, ba mala'iku ne Yesu yake yi musu taimako ba, amma zuriyar Ibrahim ne. yake musu taimako. Saboda haka, ya kamata a mai da shi kamar ‘yan uwansa ta kowace hanya, domin ya zama babban firist mai aminci, mai jinkai kuma a cikin hidimarsa ga Allah, domin ya zama hadaya ta daukar alhakin zunuban mutane. Da yake shi da kansa ya sha wahala a lokacin gwadawarsa, ya isa ya taimaki duk waɗanda ake gwada su.